<coughs> shin mudin ne da muka yi kaidi da cewa muna bin alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf ko kuwa waɗanda ke cewa suna bin alkur'ani da sunna ne ba su yi wa kansu kaidi da bin tafarkin salaf ba a jimillance dubbin sunnarka ka sani da cewa gulma <coughs> tsegumi annamimanci kinibibi na ɓata ainihin wannan ibada taka komai kyanta saboda hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim a idda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi sahabbai ya ce ko kun san wanda allah zai wa fallasa a ranar alkiyama ma'ana kun san tantiri tantiri shine wanda za a waye gari yana cikin wadata amma kafin hantsi ya daga kuma ya tsiya ce ya koma da bashi kun san wanda zai zama tantiri a ranar alkiyama sahabbai suka ce ai ba wani ne tantiri ba sai wanda ba shi da dinare ba shi da azurfa wanda bai da kotaro abinda suke fahimta wane ne matsiyaci wane ne fallasashe sai suke gani matsiyaci shine wanda ya waye gari bai da kotaro manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai ce fallasashe a cikin al'ummata wannan yake nuna ba cikin kafirai ake maganar ba musulmi masu sallah masu azumi masu zakka masu hajji musulmi masu ikhlasi da tauhidi ba su da shirka su yake nufi da al'umma ana ummatul me yake nufi ummatul ijaba waɗanda suka amsa mishi suka bi shi allah ya karbi ibadojinsu ya ce su ne waɗanda za su zo da kyakkyawar sallah da azumi duk nau'in ibadojin da suka yi allah ya karba sai dai wane ya zagi wane ya wane kazafi ya gulma wane ya ci dukiyar wane ya ci mutuncin wane sai a rinka ɗibowa daga sallar da azumin da biyayyar iyayen ana ɗiba ana biyan waɗancan mutane da ya ci mutuncinsu shi samu ga malaman salaf suna ture gulma kamar yadda sayyidu salaf yake tura gulma yanzu nan muka ji matar manzon Allah ta yi gulma manzon Allah ya tunkuɗa gulmar ya faɗa mata haɗarin gulmar bai mata kara ba alimam al-hassan al-basri aka zo da ainihin gulma a majalisin makarantar shi algafatta malam hajjaji bin yusuf allah ya la'ance shi allah ya kaza allah ya kaza allah ya kaza ya ce kaza sai hassan al-basri ya ce babu shakka hajjaju ya aikata abin da ya aikata wannan ya rage tsakanin shi da allah amma kuna so ranar alkiyama yadda Allah maɗaukakin sarki zai bi wa jama'a haƙoƙinsu a kan hajjaji ɗan yusuf ko kuma Allah ya bi wa hajjaji ɗan yusuf haƙoƙin shi a kanku sai suka ce a sai ce ku rufe wannan shafin makaranta nawa ce yau ake ɗaukar gulmar wani malamin a kai wannan makarantar tana da yawa makarantar ahalus sunna a gaban malaman ahalus sunna ina amfanin waɗannan nasoshin abin sai ya zame wa jama'a baƙon abu lokacin da muka zo makarantar mu muka ce kada wanda ya kawo mana labarin wata makaranta kada wanda ya kawo mana hirar wani malami sai muka kai matuƙa wajen mubalaga da cewa hatta labari na alheri kakka kawo saboda labarin na alheri akan biyo bayan shi da gulmar da za ta ɓata shi ya ce malam wane ya iya kira'a in ka je makarantar shi di yaran makarantar sun haddace alkur'ani sai dai kuma yana aske gemu sai dai kuma yana aske gemun nan ya tabbata yana aske gemun eh to gulma ce ta bata wancan alherin da ka faɗa ba ma son muji saboda ɗaliban ba su saba da jin irin waɗannan tsare-tsaren ba sai suka koma suka ce albani ya tsaurara a ɗaliban shi ko hira ba sa yi da shi ya ce kada a zo hira wurin shi ba hirar ba me zai biyo bayan hirar gulma gulmar da za ta saka mu a wuta ba ma son wannan don haka jama'a idan dai za a bi tarbiyya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama idan har za a bi tarbiyya irin ta malaman farko to wajibi ne jama'a ku daina yin gulma a masallaci ne ko a ka'aba a harami masallacin annabi ne ko a masallatanku ne a shago ne ko a kasuwa sannan ku daina zama wuraren gulma da yau za a ɗibo gulmar da aka yi a cikin kasuwa guda sakamakon wannan gulmar a ce za a cinna wuta wutar ba za ta tsaya iyakar wannan kasuwar, ba za ta babbake garin to inda kai ahalus sunna ne to a ga salihiyya daga gare ka ba dole ba ne in ana tafiya a mota sai an yi hira amma in hirar ta kama sai a duba ta alheri ce sai a yi to amma in gulma ce fa babu alheri yaushe mutane kun kintsa za ku tafi wa'azi mai duguri za ku tafi ko patakot amma kafin ku tafi mai dugurin nan kafin ku isa kun yi gulma ta awa uku kun yi gulma ta awa hudu me yasa saboda ba ku taba samun kanku a wata dama da kuka haɗu irin wannan ba to yau kun samu kun haɗu a cikin mota daga kano za ku tafi maiduguri daga sokoto za ku tafi karaye a'a daga birnin kebbi ne za ku taho gusau a'a daga gombe ne za ku je bauchi mota kuke ciki wa'azi za ku je mota kuke ciki daga wurin wa'azi kuke tafiyar awa biyu awa uku ta kama ku ku danna kasar ɗin alkur'ani mana kowa ya langabar da haɓashi yana sauraron karatun alkur'ani bai fi muku alheri ba ya fi muku alheri kasar ɗin wa'azin da kuka siyo kuke jiran sai kun je gida ku zauna ku ji ku danna shi a motar mana kowa ya ji amma ina amfanin kun je kun gama jin wa'azi kun samo lada kun yi alheri kafin ku dawo gida ku dawo da buhunhunan wa'azin da bakuta buhunhunan zunubin da baku tafi da su wurin wa'azin ba so da ka ahalus sunna sai ku faɗaka sunna ba ta takaitu akan aƙida kaɗai ba bata kuma takaitu kan sallah kaɗai ba lallai sunna ta shigo cikin rayuwarmu wannan matsalar da muka yi wa'azi a yau a kanta kowa ya je nazari ya ga cewa tana daga cikin dalilan da ke fatattaka al'umma take rusa musu ayyuka mai yiwa duk sunnonin da kake bi tun farkon rayuwarka Allah ya karba amma rana alkiyama zai hada waɗannan sunnonin ya danka su akan wani ɗan bidi'a wanda ainihin ka zage shi kaga ku Allah wadarai a ce duk sunna da ahlus sunna ya bi amma Allah ya ɗibi wannan ladan sunna ya ba ɗan bidi'a don me don ya taɓa mutuncin ɗan bidi'ar don ya yi gulmar ɗan bidi'ar to a nan ne za ka gane muhimmancin matsalolin da za mu zo mu tattauna a mako mai zuwa insha Allah